da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da wannan lokaci a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin tashar Murya Amurka VOA da ke birnin Washington DC. da kuma tashar gidan rediyon jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa, shaharar su da irin buwayar da suka yi da abin da ya haifar da buwayar, ko ko burinsu a rayuwa. Wanda ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa zan gabatar muku. Tumadalla. Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin Janguza da ke yankin ƙaramar hukumar Tofa a jihar Kano. Wannan garin Janguza dai shi ne mai masaukin babban barikin nan na soji mai suna Janguza da kuma katafaren kurkukun nan da yanzu haka gwamnatin tarayya ke ginawa a gefen babban titin da ya tashi daga birnin Kano zuwa garin Gwarzo daga ɓangaren kudu. Garin Janguza dai gari ne mai ganuwa. da wasu fatake suka kafa shi shekaru fiye da ɗari uku da suka gabata. Na kuma dangane har ga fadar dagacin garin na Janguza, inda na yi katarin zantawa da wakilin mai gari ko kuma dakaci, wanda na fara da tambayar koyaya sunansa. A sunana Ɗahiru da Janguza, ni ne wakilin dagacin Janguza Alhaji Hudiya'u. Wannan gari namu tarihinsa a takaice zai kai kamar shekara ɗari uku da wani abu. Ah, shi kuma kafar wannan gari asali fatake ne ga yadda muka samu labari ga magabata jeji ne garin hanya ce ta fatake inda suke safarar abinci su je su so abinci daga can su wuce a daidai wannan garin janguza akwai rijiya wanda suke yin zango suke amfani da wannan ruwa su fataken waɗanne iri ne kuma daga kamar ina zuwa ina suke yin zango a janguzan nan suna ɗauko kaya ne daga yammacin kano zuwa cikin garin kano abin da i kudu da Kano. A lokacin jakuna ne suke amfani da su. suka sami guri wannan albarka da suke samu ta ruwa a wannan jeji shine suke zango su ajiye daga nan kuma wannan izauna wannan wuce har dai a gari ikau. To amma an haka ne dai a yanzu kabilar da ke wannan gari kamar usulinsu kamar wanne kabila da wata kabila za ka iya cewa. To kusan kabila ɗaya ne Idan aka ce Hausawa mai za a iya samu akwai wasu ƙabilu wannan ike sun hige sun gauri da Hausa kamar irin sa Hausa Fulani, Bare-bare da sauransu da suka kaure. in gari ya shekara fiye ɗari uku a ƙasar Hausa ba za a rasa shi watakila da ganuwa ba. Ku wannan gari yana da ita ko bai da ita? Tabbas muna da tsohuwar ganuwa wacce ike ko a yanzu ba dan gine-gine da aka yi na bariki da prison da abin nan ba tabbas wannan idan ka je akwai alamar ganuwa da idan aka nuna maka za ka tabbatar da cewar yi eh, gari na da gama. To garin da yake da ganuwa a ƙasa Hausa tarihi ya nuna cewar ya kafi tun lokacin da ake yaƙe-yaƙe domin gano ta kariya ce kenan kuma janguza watakila ya tsira tun lokacin da ake yaƙe-yaƙe. Eh gaskiya ba ni da wannan tarihin na yaƙe-yaƙe gari da gari kamar yadda sauran manyan garuruwa suke amma dai tabbas gari nan tsohon gari ne domin shi sila shi wannan jan ma da kaji ana faɗi shi ma kamar yadda kake a fadar nan basarake kuma ba da tsawon lokaci ba ma ana ganinsa domin idan ya fito yana gaba akwai macizai da kunkuru damu su ne 'yan fadarsa da ake ganinsa suke binsa to daga nan kuma ka ratsa duk wasu iyakoki na ƙasar janguza za ka iya ganinsa a kowane irin iyaka to amma dai akwai babban makwancinsa wannan yake shine yamma da gari ya fi zama a nan an fi gani idan duk inda za a gan shi in za ka bi shi za ka ganin zai je shiga tun da haka ne shi wannan guza ɗin shi al'umma suka tara fataken ko kuwa shi ne ta da fataken sun fara zama a garin fatake ne suka samar ai shi ne dalilin da isamu garin na sunan jan guza kuma guzan ja ne maimakon ka ga baki-baki da yarfe-yarfen rawaya-rawaya haka to shi ja ne Shi ne aka samu garin ya samu janguza to baya ga suna janguza taƙila yana da kirari ko take garin ana ce masa janguza ta malam mahi wane ne malam mahi to shi kuma asali basarake kamar irin sarakunan nan kasan gidan sarki suna fitar da irin wasu mutane haka kamar ko gagararru ne haka ko kuma dai ana so a masa wani matsayi haka sai a ɗauki sai a kai shi wani ƙauye ɗibi gona sai ya zauna sai ya zauna a cikin wannan garin ke zama kun ma bai zama shugaba ba to zai zama babban mutum a gurin sakamakon ya fito daga babban gida kuma duk inda yake yana ansa wannan a suna na masarauta to shine shi wannan mashin iyayensu su ne su ne aka kawo su daga gidan sarki suka zauna na sarki kenan eh to gaskiya ba zan iya ce sarkin da ya turo wannan bawan Allah ba hmm, amma wata sarki a kasar Kano ne ko a kasar Kano ne hmm. kuma gidan sarkin Kano na yanzu To, tsawon wannan lokaci janguza kowace irin sana'a ko wani al'amari ta fice a kansa da ya sha bamban da sauran wurare. To, na farko dai kamar nan gidan nan kafin a kira shi gidan mai gari gidan masaka ake kiransa. Mu masaka ne, muna da sana'ar saka To kuma a yanzu dai kam da zuwa shekara kamar talatin baya mun fi shahara da sana'ar hannu sai noma. muna da 'yan boko gaskiya eh, ilimin zamani ilimin zamani to a tun da haka ne wani irin ci gaba zuwa yanzu za ku iya buga kirji kun samu da kafa wannan gari fiye da shekara ɗari uku to ci gaban da zamu ce na farko da muna da wahalar ruwa amma yanzu gaskiya mun fata daga matsalar ruwa a janguza duk inda ka zaga ina tabbatar maka yanzu kafa unguwa ɗaya ce muka tabbatar da tana da 'yar yar matsala ba wai matsala gaba ɗaya domin suna da ruwa su muna da secondary akwai jiniya akwai senior a cikin bariki akwai anan wacce take hada da primary school wacce bariki kenan kake magana janguza barik barikin sojoji a nan garin barikin sojoji ba to wakili ka yi magana cewar kuna da ruwa da makamantan haka to idan kuma abin da kuke buƙatar gwamnati ta dube ku da su ne kamar menene uh, bukatun ku bukatan mu da gwamnati a cikin wannan gari namu na janguza shine maganar hanya daga ina zuwa ina akwai hanya da ta daga tashar kadiri zuwa cikin garin janguza kuma wannan hanyar lillahi wa rasulihi ba mu da hanyar da ta wuce ta baya ga ita ba sannan kuma muna da matsala gurin da wani guri da ake ce masa mahuwa wannan iki, hukumar muhalli ta samar ta jiha ƙarƙashin ibarmin wanda ake zubar da najasa a wurin wato a toilet idan aka ɗebo ake zuba da bai damun kowa sakamakon ya ɗan yi nesa da jama'a amma yanzu kan gaskiya ko ta kan hanya za ka wuce tabbas ya kaji a wannan najasa tana bugunka kuma yanzu al'umma ta kusanci gurin muna roƙon gwamnati don allah ta canza wa mutanen nan da gurin da ya fi dacewa da su domin lafiyarmu da ta ‘ya'yanmu. Malam Ɗahiru Hudu kenan wakilin mai gari ko kuma dagacin garin Janguza da ke yankin ƙaramar hukumar Tofa a jihar Kano. A ƙarshen zantawa ta dai da shi mai girma wakilin da kaci Malam Ɗahiru Hudu ya koka da batun rashin kyan hanyar shiga garin da kuma barazanar lafiya da wani wurin jibge najasa a farkon shiga garin ke damunsu. Honorable Nafi'u Garba Yarima dai shi ne shugaban ƙaramar hukumar ta Tofa. kuma na tuntuɓe shi kan waɗannan matsaloli guda biyu da ke addabar al'ummar garin na Janguza. Wannan hanyar daga tashar kadira abin da yake cikin Janguza gaskiya tsakanin da Allah ba a kawo mana a rubuce cewa ana neman wannan abin din ba mu san ba a zo mana da wannan korafin ba. Amma magana hanya da ta tashi daga rijiyar kare ta shiga cikin Janguza wannan mun santa kuma muna iya kokarin mu a kanta annoba wannan annoba ta corona ita ce ta dakatar da maganganun shi amma da ba da haka ban Allah ya sa da yanzu ma abuwa sun yi nisa akwai batu kuma da suka yi na zancen waje da ake zubar da najasa a kwanan ko tahuwa ne da su. na san wajen a kwanan mahuwa ne in ka shiga daga can ciki ba inda za a yi wasu gine-gine na wajen gida ɗari biyar to mu gaskiya har yanzu ba wani wanda ya zo ya kama mana wannan ishu ɗin a rubuce cewa ga abubuwan da suke damun su a yanzu da Allah ya sa mun ji za mu iya yin mu ga mun ɗauki mataki akan abu kan Allah ya so yadda za mu iya yin mu je ma'aikatar kula da muhalli ta jihar Kano mu Honorable Nafiu Garba Yarimawa kenan shugaban karamar hukumar Tufa yankin da garin Janguza ke karkashin ikonsa. To ma sauraron mu madadin sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC. kuma gidan rediyon jihar Kano da ke tarayyar Najeriya, da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.